الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين ‘yan uwa barkanmu da sake saduwa a wani sabon shiri da muke karatun littafin nabiyyar rahmati sallallahu Alaihi wasallam durusun wa'ibar wallafar malaminmu doktor Abu Abdurrahman Muhammadu Sani Umar Musa Allah tabaraka wa ta'ala ya ƙara masa taufiki ya ƙara masa lafiya. ‘Yan uwa idan ana biye da mu wannan shine shirinmu na goma sha ɗaya. Ah, a shirin da ya gabata mun koro bayani da yake kunshe da dawowar da waɗanda suka yi hijira zuwa garin Habasha suka yi da sababin da ya sa suka dawo na wannan labari da ya je musu na sujjadar dukkanin waɗanda suke cikin garin Makka. Wanda a bisa yadda labarin ya je sai suka fahimci cewa kamar kowa ya musulunta. to ashe lamarin da sha'anin ba haka yake ba wanda dalilin wannan ya sa wasunsu suka faɗaku suka yi gaggawar juyawa waɗanda su kuma ba su da damar juyawa ɗin suka shigo cikin garin makka a ɓoye wanda a shi ne a gabar ne a shafi na hamsin da biyu a nuska irin tawa kofi irin nawa malam ya ce wa balaga hadha al-khabar ila muhajiri habasha ولكن في صورة تختلف تماما عن صورته الحقيقية بلغهم أن قريشا أسلمت فرجعوا إلى مكة في شوال في السنة نفسها فلما كانوا دون مكة ساعة من نهار وعرفوا جلية الأمر رجع منهم من رجع إلى الحبشة ولم يدخل في مكة من سائرهم أحد إلا مستخفيا aw fi jiwari rajulin min quraish malam yace da labarin nan ya jewa waɗanda suka yi ƙaura zuwa garin habasha amma a yanayi da salo wanda kwata-kwata ya sha bamban da haƙiƙanin lamarin ko haƙiƙanin abin da ya wakana domin su labari ya je musu cewa ƙuraishawa sun musulunta to sai suka ga me yayi saura maqsudin hijira shine rashin musuluncin ƙuraishawa to tun da har illar da ta saka suka yi wannan ƙaurar ta gushe don haka ya kamata su dawo gidansu na jiya suka dawo makka a cikin watan shawwal wata na goma kenan a wannan shekarar da suka yi hijira amma da suka zo dab da makka kusan ɗan taƙi zuwa a shiga makka na wasu sa'o'i ko sa'a ko wani yanki na yini sai lamarin ya bayyana a gare su ƙarara cewa yadda aka ba da labarin ba haka batun yake ba wannan ta sa wasunsu suka juya waɗanda su kuma suka shiga cikin makaɗin suka shiga a ɓaɓɓoye domin dama ana nan ana dakonsu jira ake kawai su shigo a cafke su wasunsu kuma sun shiga ne ƙarƙashin kulawar manyan mutane waɗanda suke da faɗa a ji waɗanda za su iya hanawa a taɓa su ko da kuwa ba su musulunta ba wannan kuma ba abun mamaki ba ne domin har a wannan lokacin duk da cewa ba dukkansu ba ne suka musulunta amma akwai burbushi na ba da kariya da wasu suke yi wa 'yan uwansu akwai burbushi na ba da kariya da wasu iyayen gida suke yi wa wasu da suke ganin yaransu ne tare da cewa su ne musu jan kunne ما yace ثم اشتد عليهم وعلى المسلمين البلاء والعذاب من قريش min وسطت بهم عشائرهم وقد كان صعب على قريش ما بلغها عن النجاشي من حسن الجوار ولم يرى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بدا من أن يشير على أصحابه بالهجرة إلى الحبشة مرة أخرى ما لن يتي to daga nan ne fa kuma aka shiga wata gaba wadda ta fi ta baya tsanani shine aka samu tsanantar bala'i da azaba a kan musulmai wanda ƙuraishawa suka sake matsin lamba ana suna ganin tun tunda waɗannan mutane lamarinsu ya fara girmama ya fara kambama gashi har suna ƙoƙarin tallata hajarsu ta musulunci a ragowar wurare kuma har wata masarauta ma ta karɓa to ai maganinsu shine kawai a tsananta musu azaba don haka banda ɓangaren ƙuraishawa ɗin kuma waɗanda suka rage na ‘yan uwan waɗanda suka musulunta su ma sai suka karɓi ziga na cewa gashi nan ‘yan uwansu za su ɓata musu suna za su raba zumunci suna zagin alloli suna aibata iyaye da haka su ma sai suka tsananta musu suka kausasa musu wurin mu'amala malam ya ce sai ya zamto cewa wato saboda jin haushin irin yadda suka ji sarkin nan na Habasha, Ashuma, wanda ake mai laƙabi da Najashi, laƙabin sarautarsa, wato tunda ya girmama baƙin manzan Allah sallallahu Alaihi wa sallam ya kyautata zama da su, to su kuma bari su yi musu tafanshe, don haka suka gallaza musu wannan abun ya fusata su suka shiga cikin kunci da hassada. Mana bisa dai halayyar waɗanda suke munafukai a kowane lokaci a kowane zamani ba sa so su ga masu gaskiya sun ci nasara ba sa so su ga gaskiya ta yi halinta ba sa so su ga daidai ya zamto shi ne ludayinsa yake kan dau sai ka ga yayin da ƙasƙanci ya samu ma'abota gaskiya za ka ga suna murna suna fitowa suna surutai suna yin ɓaɓatu amma idan gaskiya ta ci nasara sai ka ji sun yi kurum sai ka ji sun yi shiru dama ba sa so nasarar ta zamto ta yadu burinsu shine kullum a samu koma baya to kuma abin da suke mancewa ita nasara ta Allah ce Allah tabaraka wa ta'ala shine mai gaskiya shine gaskiya din kamar yadda daga cikin sunanan sunayensa shine al-haq zalika bi anna Allah huwa al-haq dan haka Allah shine gaskiya shi ne ya aiko manzanninsa da gaskiya shi yake goyon bayan gaskiya shi ne zai taimaki gaskiya ko da kuwa ƙarya ta yi fure ta yi ‘ya'ya ta yaɗu ta zamto ana jin amanta to amma ka ba ta lokaci za ta gushe za a zo lokacin da ba za ka ga alamunta ba malam ya ce a wannan gabar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam ya ga cewa babu wata makawa face fa sai dai ya karewa sahabbansa aminansa abokansa ishara akan cewa su ƙara guduwa dai su ƙara yin ƙaura zuwa ga habasha ɗin a karo na biyu wannan gaba take nuna maka tsabagen tausayi na ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam da kyakkyawan jagoranci ma'ana yana jagora a lokacin da kuma yake la'akari da abin da ke samun mabiyansa abin da yake kuntata musu bai zamto cewa yana nuna halin ko in kula ba bai zamto cewa yana nuna halin cewa tunda shi yana samun waɗanda ya samu waɗanda suka kula da shi baffansa da matarsa na na Khadija radiyallahu anha da manyan mutane irin Sayyidina Abubakar As-Siddiq to bai ji cewa a tunda shi lafiya lau eh, jifa ya tsallake kan kowa dan haka ya tsallake kansa ya fada kan kowa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam bai yi wannan ɗabi'ar ba ba sa bace bal yana shiga cikin damuwa mai matukar tsanani kasancewar cutar wadda ake wa sahabbansa don haka ya ba su mafita yake ganin cewa su ƙara fita su koma wannan garin da sun samu kyakkyawan wato bakunci na wannan adalin sarki to malam ya kawo tambayoyi guda biyu domin bita yace as'ilatul lil muraja'a awwalan اذكر أسباب الهجرة إلى الحبشة ثانيا ما سبب عودة المهاجرين من الحبشة إلى مكة باختصار يتشي تنبايا تفركو كفدي مي دليلا مي سببا da suka janyo akayi hijira zuwa garin Habasha tambaya ta biyu menene sababin da ya janyo waɗannan muhajirun ɗin daga garin habasha suka dawo garin makka amma a dunkule za ka ambata wani sabon darasin alhijiratu saniyatu ilal habasha a nan malam zai mana bayanin ƙaura ta biyu zuwa garin habasha da irin abin da ta ƙunsa da irin nasarorin da ke cikinta da irin yadda ta zamto musu ƙaya a zukatan wanda ba su imani da Allah da ranar lahira ba a garin Makka, da irin damar da manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam ya samu na wannan tsagaitawar cutar da akewa mabiyansa da suka gudu da addininsa, shi kuma ya yi amfani da damar wurin daɗa yaɗa aƙidarsa da da'awarsa da addininsa da Allah tabaraka wa ta'ala ya turo shi da shi. Yace, Ista'addal Muslimuna lil hijrati marratan ukhra. وعلى نطاق أوسع ولكن كانت هذه الهجرة الثانية أشق من سابقتها فقد تيقظت لها قريش وقررت إحباطها بيد أن المسلمين كانوا أسرع ويسر الله لهم السفر فانحازوا إلى, نج إلى نجاشي الحبشة قبل أن يدركوا وفي هذه المرة هاجر من الرجال ثلاثة وثمانون رجلا إن كان فيهم عمار فإنه يشك فيه وثمان عشرة أو تسعة عشرة امرأة ما لن يتشك أو راتبيو زواجر حبشة يتشي مسلمي ما بيا Allah زن الله صلى الله عليه وآله وسلم صحبي سكي شري سكي تاندي دنسك آرة قدوة a karo na biyu zuwa garin Habasha don su gudu da mutuncinsu da addininsu. To, amma a wannan karan, hijirar ta zamto wato a yanayi wanda yake mai faɗi matuƙa, ba a ƙuntace ba, kamar yadda wa'yancan a karo na farko aka samu ɗaiɗaiku ne. Amma a wannan karan sun faɗaka, sun yi ƙoƙari su amfani da damar kuma muzantawa ta daɗa tsananta, don haka buƙatuwa izuwa a yi hijirar ya zamto ya fi ninninka a kan in ka kwatanta da karo na farko malam ya ce sai dai a wannan karan wannan hijirar ta yi matuƙar wuya ba za ka kwatanta ta da ta farko ɗin ba domin su ƙurai shawa ɗin da suka matsa lamba sun faɗaka sun farga sun gane cewa ana silalewa ya za su yi ƙoƙarin toshe wannan hanyoyin silalewa ɗin sai suka yanke shawarar duk ta yadda za su sai sun ba wa wannan sulalewar matsala sai sun kawo tasgaro sai sun hana a fita shine qarrarat ihbataha malam yace sai dai cewa musulmai sun kasance sun fi su fadaka sun fi su farga dan haka sun fi su sauri sun fi su zafin nama haka ake so ko da yaushe mumini ya zamto idansa abu ɗaya ke, ko da yaushe mumini ya zamto a farke yake me zai je ya zo yana fahimtar me yake kewaye da rayuwarsa ta yadda idan hagu taƙi zai koma dama in dama taƙi zai dawo hagu kai ya zamto cewa kawai da kai yake yin al'amura sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sun kasance masu zafin nama masu amfani da damar su don haka Allah tabaraka wa ta'ala da ya ga su shi kuma sai ya sauƙaƙe musu wannan tafiyar tare da cewa an saka matakan tsaro matakan matsin lamba da za su hana a yi tafiyar to amma tun da lamari a hannun Allah yake sai ya sauƙaƙe sabubba dama lillahi al'amru jami'a don haka sai suka iya samun dama suka kwarara suka tafi ga sarkin habasha tun gabanin wa'yannan azzalumai na ƙuraishawa su riske su su hana su isa ga can malam ya ce a wannan karan kusan an samu wato mutane maza kawai kusan an samu maza guda tamanin da uku. bisa saɓani tsakanin magabata masana tarihi idan ya kasance a cikinsu akwai sayyidina ammaru ɗan yasir Allah ya ƙara musu yadda akwai shakku shin yana cikin waɗanda suka tafi a karo na biyu ko baya ciki kuma a gefe guda ba a bar mata a baya ba su ma sai da aka samu kwatankwacin mata guda goma sha takwas a wani ƙaulin kuma aka ce mata guda goma sha tara kaga lallai in ka kwatanta da adadin wannan sun ninninka to babu shakka wannan ya nuna maka irin yanayin kyakkyawar alaƙar da take tsakanin ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam da mabiyansa ya nuna maka irin yadda ake so musulmai su zamto a cikin zamantakewarsu cewa kar su zamto cewa masu nuna halin ko ukula ba su damu ba an ka kalli ka kwatanta wannan abin da ya faru ka kwatanta yanayin yadda rayuwarmu take babu shakka za ka ga akwai sake abubuwa da dama suna samun mu a rayuwa wanda ba ma shirya musu ba mai musu shirin ko ta kwana kuma ba haka mu ya ce ba sai abu ya faru sai mi abin da hausawa suke cewa fargajaji sai wai abin ya faru sannan muke ƙoƙarin mu sama wa kanmu mafita alhalin ya kamata a ce a cikin rayuwa ba da ka muke rayuwa ba a'a muna da tsare-tsare iya mu daidai gwargwadon ƙarfinmu wani zai ce maka ai ba mu da kaza ba mu da kaza mu ba gwamnati ba ne mu ba wane ne ba a'a to su al'ummatan da suka sama wa kansu mafita suka sama wa kansu kariya su gwamnatoci ne akan kansu ba gwamnatoci ba ne yana nuna cewa akwai matsala ya kamata mu sake komawa mu yi karatun ta nutsu mu samu kyakkyawan shugabanci kyakkyawan jagoranci sai kaga ana zaune sai wata barna ta zo ta faru a cikin al'umma sai ta faru sannan a dinga tunanin ai dama kaza ai dama kaza ai dama kaza kuma idan wannan abin ya wuce sai kaga ungulu ta koma gidanta na tsamiya sai kaga mun koma gidan jiya muna zaune an shigo cikin unguwanninmu ana yi wa 'ya'yanmu ɗaya ɗauki ɗaya ɗaya ana tace su ana kai su wasu wurare to amma bayan wannan abun ya ɗan samu tsagaita saboda maganganu sai kaga kuma matayenmu sun koma nuna wannan halin na ko in kula na sakin yara yadda aka ga dama rashin rashin rashin <laughs> rashin alkin tasu barin gidajenmu a buɗe hankali kyale su su raka duk wanda za su raka da sauransu matsalolin ga sanan dankam a cikin al'umma to idan fa al'umma bata gyara wa kanta matsalolin da take ciki ba to babu wanda fa zai zo ya gyara mata duk addu'arka to Allah tabaraka ta'ala fa ba zai sako da mala'iku su zo su dinga bin gida-gida suna gyara maka matsalolinka sai kai da kanka ka tashi ka gyara Allah ya ga da gaske kake sai ya taimake ka ya kimsa maka ilhamar da zaka ga ƙarshen matsalarka domin inna Allah la yughayyiru ma biqaw Allah baya canja wa mutane yanayin da suke ciki mara daɗi hatta yughayyiru ma bi anfusihim har sai su da kansu sun fara ɗaukan matakan canji malam ya ce sa'ayu ƙuraishin ladan najashi ya fi raddin muhajiri irin kai kawon da ƙuraishawa suka gaban wannan sarki an najashi domin su ga sun yi biyar da za su yi an dawo da wayannan da suka yi hijira ana ka kalli yanayin yadda mabarnata suke jajircewa sai sun yi barna ba a kan gaskiya suke ba Waɗannan addini yanci ne tunda kuka zaɓi ku bauta wa gumaka to ku ba wani dama ya bauta wa Allah me laifin wanda ya ce Allah ɗaya ne ku kun ce Allah ba shi da adadi kun ce Allah yana nan barkatai wal biyazu billah ta'ala Allah an ma na uluwan kabira to amma kalli yanayin yadda idan ɓarna ta samu gindin zama take yin kane kane ta darar da shi ta miƙe ƙafa ta yi abin da ta ga dama ta hana gaskiya sakat malam ya ce falamma ra'at quraishun anna ashaba rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qad aminu ko kuma qad umminu wa kuma annu bi habasha, اطمأنوا بأرض الحبشة وأنهم قد أصابوا wa دارا واستقرارا وحسن جوار من النجاشي وعبدوا الله la يؤذيهم ahad ائتمروا فيما بينهم أن يبعثوا وفدا للنجاشي لإحضار من عنده من المسلمين إلى مكة بعد أن بعد أن يوقعوا بينهم وبين ملك الحبشة إلا أن مثول هذا الوفد بين يدي النجاشي عن حوار هادف دار بين أحد المهاجرين وهو جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه وبين ملك الحبشة أسفر هذا الحوار عن إسلام النجاشي وتأمين المهاجرين المسلمين عنده وكانت أم المؤمنين أم سلمة وكانت ضمن هؤلاء المهاجرين الأوائل مع زوجها أبي سلمة رضي الله عنهما رضي الله عنهما فلندعها تحدثنا بما جرى لهم يومئذ قالت رضي الله عنها لما نزل لما نزلنا أرض الحبشة جاورنا بها خير جار النجاشي أمنا على ديننا وعبدنا الله لا نؤذى ولا نسمع شيئا نكرهه فلما بلغ ذلك قريشا فأتمروا أن يبعثوا إلى النجاشي فينا رجلين جلدين وأن يهدوا للنجاشي <laughs> هدايا مما يستطرف من متاع مكة وكان من أعجب ما يأتيه منها إليه الأدم فجمعوا له أدما كثيرا ولم يتركوا من بطارقته بطريقا إلا أهدوا له هدية ثم بعثوا بذلك مع عبد الله بن أبي ربيعة بن المغيرة المخزومي وعمر بن العاص بن وائل السهمي وأمروهما أمرهم وقالوا لهما ادفعوا إلى كل بطريق هديته قبل أن تكلموا النجاشي فيهم ثم قدموا للنجاشي هداياه ثم سلوه أن يسلمهم إليكم قبل أن يكلمكم ما لن يتشي لقريش سكك أبو كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم سنك kubuta سنسى samu nutsuwa a garin Habasha, sannan da suka ga cewa sun samu gidan zama, sun samu gindin zama, sun samu kyakkyawar makwabtaka daga sarkin Habasha, sun samu cikakkiyar dama ta bautar Allah jalla wa'ala, babu wanda yake nuna musu yatsa ko ya cutar da su, ai a junansu sai suka haɗa makirki, suka yi shawara za su tura wata tawaga ga Najjashi. domin dole sai an dawo da waɗannan musulmai zuwa garin makka amma sai sun yi ƙoƙari gabanin wannan makircin su yi ƙoƙari su yi gwara tsakaninsu su yi musu wani ƙage da sharri ta yadda zai fatattake su ya kore su Shi ne yadda za mu zo mu ji ba da jimawa ba suka dinga ƙoƙarin su nuna cewa ai suna zagin annabi isa ɗan na maryam wal iyadu billah musulmi baya zagin annabi isa don haka za su yi ƙoƙarin wannan cutarwar to sai dai kusan ka ce wannan tawaga da aka zaɓa wadda za ta je gaban najashi ta yi aikinta to amma Allah da hikimarsa ya zamto akwai zaratan sahabban manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam waɗanda a lokacin suka zage dantse suka yi tattaunawa ta ilimi ta manufa wadda ta fito da haƙiƙanin manufofin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam da saƙon musulunci da irin matsayin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ko alƙur'ani da musulmai dangane da annabin Allah annabi Isa Alaihi salatu wasalam wannan ya sa sanadiyyar wannan wato shi kansa sarkin ma sai da ya musulunta. kuma wannan ya zamto sanadiyar kubutar ragowar musulmai ana kaga ilimi yayi ranarsa ilimi yayi ranarsa da an saka eh, shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kyautata bada ya kyautata bada wannan jagoranci ga ja'afar ɗan Abu Talib radiyallahu an bayan wato ya sanar da su abinda suke tsananin bukata na addinin su ma'ana kenan sahabbai su suna yin addinin musulunci suna masu gamsuwa da abin da ke cikinsa suna masu cikakken sani da saƙon da musuluncin yake ɗauke da shi wannan ƙalubale ne ga kowane ɗaya daga cikinmu wanda za ka ga mutum yana ɗauke da musulunci yana da'awar musulunci amma kuma abin da yake jahilta na musuluncin yana da yawa mutum yana karanta wasu surori a alƙur'ani babu safiya babu maraice amma bai san ma'anar wannan abin da yake maimaitawa ba yana karanta kula'uzai bai san ma'anar wa min sharri ra'sikin idza wa ba bai san ma'anar allazi waswisu fi sudurin nas bai san ma'anar alwaswas alkhannas ba bai san ma'anar almaghdubi alaihim ba bai san ma'anar abdallin ba sayyidina ja'far dan abi talib ya zo gaban najashi najashi ya nemi ya nemi ya amsa wasu tambayoyi ya amsa tambayoyin an tattauna da shi wanda sanadiyar irin ilimin da ya zubar irin bayanai gamsassu da ya na ilimi sai zamto mai cewa sarkin ya sake samun nutsuwa da gamsuwa cewa ai wa'annan sun cancanta a basu goyon baya Allahu akbar ga yanayin yadda Allah yake kare gaskiya da masu gaskiya duk masu makirci su ta makirci amma makircin nasu kuma sai ya koma musu nana ummu salama uwar muminai Allah ta'ala ya ƙara mata yadda ta kasance cikin waɗanda suka samu kansu a wannan karo na hijira ɗin a lokacin tana ƙarƙashin kulawar mijinta na farko abu salama ibn abdul asad radiyallahu an malam ya ce mu kyale ta ta ba mu labarin abin da ya wakana mana a wannan guri nana ummu salama radiyallahu anha take ba da labari inda take cewa lokacin da muka sauka ƙasar habasha babu shakka mun samu mafi alkhairin makwabtaka mun samu daddaɗan zama mun zauna a kusa da makoci ko kuma ƙarƙashin liyafar makoci ko mai masaukin baƙinmu wanda yake mafi alkhairin wanda za ka siffanta da shi shine annajashi domin me mun aminta a cikin addininmu mun samu damar da za mu yi addininmu mun samu damar mu bauta wa Allah ba tare da wani ya cutar da mu ba. Babu wanda yake jiyar da mu abin da zai ɓata mana rai. Babu hantara, babu shara, babu zagi, ba izgili, ba cutarwa. Nana Ummu Salama ta ce, da labari yanayin da muke ciki ya ishawa ƙuraishawa, sai a junansu suka kulla makirci suka yi suka yi tsarin cewa su turo wa najashi mutum biyu ƙarfafa waɗanda suke suna da wato jarumta za su iya tsayawa su yi bayani irin bayanin da zai sa masa shakku a zuciyarsa dangane da mu ta yadda zai kore mu kai ba kawai ma a takaita a bayani ba a'a su zo ma har da cin hanci su kawo wasu kyaututtuka na cin hanci irin abinda in an ɗauke shi daga garin makka an kaiwa kowaye aka kaiwa to yana sha'awarsa yana marmarinsa kamar yadda muka sani kowane gari zaka samu yana da wasu kaya da ya fice da su wurin sana'antawa zaka ga kuma Allah ya sanya wannan kayan albarka makotan wannan garuruwa na kusa ko na nesa suna da sha'awar su samu wannan kaya to sai suka yanke shawara su ɗibi ire-iren waɗannan kayan na irin kayan da ba a samun su a ko'ina sai a makka don haka abinda a wato ya fi bawa mutanen habasha sha'awa shine irin fatan nan mai kwari da ake jeme ta jima ta musamman ta 'yan garin makka shine al'adam don haka ana kai ta a yi amfanuka da ita mabambantan amfanuka za ka ga wata ma idan aka jeme ta aka gyara ta aka saka mata wasu irin chemicals har abinci ana zubawa a kanta a ci musamman abin da yake busasshe da sauransu ana shimfiɗa ana kwalliya da ita ana yin tufafi da sauransu suka yanke shawarar su kai masa irin wannan don haka sai suka tara fatu jemammu na musamman da yawan gaske da suka tafi sai suka fara da wato mayakansa su ake kira wato batariqa guda ɗaya ana kiransa bitriq wanda suke gogaggu masana yaƙi sojojinsa wanda suke kamar ka ce fadawa kenan ga sarki ko abin da ya kama da haka sai da suka bi ɗaya bayan ɗaya kowanne sai da suka ba shi kyauta ta wannan tafiyayyen kaya na musamman na gani na faɗa suka ba shi himili sannan suka tura tare da abdullahi ɗan abi rabi'a eh, eh, abdullahi ɗan abi rabi'a ɗan mughira al-makhzumi da amru dan as dan wa'il Allah ya kara mai yadda amma a lokacin lokacin bai musulunta suka yi musu umarni da cewa idan kuka je ku bawo wa kowane bafade ɗaya ku bashi wannan ku ba kyautarsa ku yi haka kafin ku je gaban sarki ku yi mai magana sannan in kuka tashi zuwa gaban sarki ku fito da nasa duka shi ma ku ajiye sannan ku ce kawai alfarmar da kuke nema ya miƙa muku waɗannan ‘yan uwan naku da suka gudo kafin ya ce muku komai ma'ana ku yi masa ɗaurin gora kenan ku ɗaure shi da jijiyar jikinsa kun kai mai kyauta kun kyautata wa yaransa kuma ku nemi alfarma a matsayinsa na sarki lallai zai ji nauyin ya ce ba zai ba Nana Ummu Salama ta ci gaba da cewa a cikin larabcin, Qalat fa kharajna fa qadimna ala najashi wa nahnu indahu bi khairi dar wa inda khairi jar falam yabqa min batariqatihi bi tariqun bi tariqun illa dafa'a ilayhi hadiyatahu qabla an yukallima an-najashi ثم قال لكل بطريق منهم إنه قد صبى إلى بلد الملك منا غلمان سفهاء فارقوا دين قومهم ولم يدخلوا في دينكم وجاءوا بدين مبتدع لا نعرفه نحن ولا أنتم وقد بعثنا إلى الملك فيهم وقد بعثنا إلى الملك فيهم أشراف قومهم لنردهم إليهم فإذا كلمنا الملك فيهم فتشير عليه بأن يسلمهم إلينا ولا يكلمهم فإن قومهم أعلى بهم عينا وأعلم بما عابوا عليهم فقالوا لهما نعم <clears throat> ثم إنهما قربا هداياهم إلى النجاشي فقبلها منهما ثم كلماه فقال له أيها الملك إنه قد صبى إلى بلدك منا غلمان سفهاء فارقوا دين قومهم ولم يدخلوا في دينك وجاءوا بدين مبتدع لا نعرفه نحن ولا أنت وقد بعثنا إليك فيهم أشراف قومهم من آبائهم وأعمامهم وعشائرهم لتردهم إليهم فهم أعلى بهم عينا وأعلم بما عابوا عليهم وعاتبوهم فيه أولا قبر ummuna Aisha eh, ummuna ummu Salama radiyallahu anha tace da muka fita tana bada labarin wato fitarsu daga Makka zuwa saukarsuwar Najashi tace suna zaune cikin kyakkyawan zama babu abin da za a ci sai san barka <clears throat> suna cikin wannan ai sai mutum biyu din nan da aka ambata da Abdullahi ɗan Rabi'a da Amru ɗan As sai suka fita daga Makka har suka je suka sauka wurin Najashi suka tadda su na na Ummu Salama radiyallahu anha. Ai sai suka zartar da wannan shawarar da tun a gida suka yanki, Babu wani bafade na sarki face sai da suka ɗauki wannan kyaututtuka suka dankara masa. Wannan tun gabanin kenan siwa sarkin magana su samu ganinsa sannan a lokacin suka gaya wa kowane bafade da suka ba shi kyautan suka ce dama dai muna sanar da ku cewa akwai wasu wawayen yara wanda suka fita daga wato a addinin da aka sani sun zo da wani sabon addini abin kyama wanda ba a sanya yake ba a wannan lokacin idan mutum ya zo da addinin da ba a san shi ba sai su dinga kiransa da sabi'i da haka suke cewa inna qad saba sun zo da wani sabon addini ga su yara ne ba su gane rayuwa yadda take ba babu gogewa kuma sannan wawaye ne sun bar addinin mutanensu kuma ba su shiga addininku ba sun zo da wani addini sabo fil wanda mu da kudin duk ba mu san shi ba <clears throat> don haka sai manya-manyan mutanensu masu daraja cikin iyayensu masu faɗa aji a garuruwansu sai suka turo mu wurin sarki domin mu zo mu kawo kukanmu ga sarki a dawo da wannan wawayen tun gabanin ba su fare muku wauta ba a cikin garuruwanku suka ce wa kowane fade wannan maganar don haka duk sanda muka zo idan muka zo mune wa sarki magana to muna so kai tsaye ku karfafi wannan maganar ku ba shi shawara cewa ai wa'annan wawayen yara babu abin da za ka yi da suran ka yi daɗe kawai ka sallama su ga mutanensu domin mutanensu su suka fi ka saninsu su suka fi ka sanin wani irin aibu kuma suka zo da shi kowane bafade ya ji kyauta mai nauyi ya ce babu matsala wannan bisa ɗabi'ar cin hanci cewa rai tana tana da kwaɗayi tana karkata ga kwaɗayi da haka in aka bata abin da take kwaɗayi idan bata tursasa kanta wurin ta yi haƙuri ba to za ta karɓa za ta ji daɗi kuma za ta yi rashin gaskiya daga nan kuma wayannan mutum biyu sai suka kusanto da kyaututtuka na sarki kuma sarki ya karɓa kuma suka yi masa magana a lokacin suke cewa sarkin ya kai wannan sarki akwai wasu matasa yara wawaye sun zo da sabon addini kuma sun gudo garinka sun sun watsar da addinin iyayensu da mutanensu kuma ba su shiga addininka na kiristanci ba sun zo da wani sabon addini wanda mu ba mu san shi ba mu da muke ƴan uwansu kuma kuma ba ku san shi ba to amma nan saƙo ne ‘yan uwansu daga iyayensu da baffanninsu da ‘yan uwansu na jini wanda sun fi ku saninsu suka turo mu gare ka suka ce suna neman alfarmarka ka dawo musu da wa'annan kangararrun yara wanda suka bujire musu domin sun fika saninsu ƙwansu, da kwarkwatarsu kuma sun fika fahimtar irin wato aibin da yake tattare da wannan da'awar su da kuma abin zargin da ke tattare da su kaga idan muka lura a wannan gabar zamu ga babu wata ƙofa ta aibantawa da ƙoƙarin raba sarki da waɗannan baƙi nasa na alkhairi fararen jakadu jakadun manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ce sai da suka yi to haka mai sharri yake yi duk sanda ya tashi yin sharri matsawar ba zai ji tsoron Allah ba to za ka sha mamakin irin sharrin da zai to amma kuma a gefe guda a gaba ta gaba za mu ji kuma shi kuma Allah baya fasa kare mai gaskiya duk mai sharri ya gama sa amma kuma kariyar Allah sai ta sauka ga wanda shi kuma bai ci ba bai sha ba nana ummu salama tace ولم يكن شيء أبغض إلى عبد الله بن أبي ربيعة وعمر بن العاص من أن يسمع النجاشي كلامهم فقالت بطارقته حوله صدقوا أيها الملك قومهم أعلى بهم عينا وأعلم بما عابوا عليهم فأسلمهم إليهما فليرداهم إلى بلادهم وقومهم قالت فغضب النجاشي ثم قال فغضب ثم قال فغضب النجاشي ثم قال لا هيم لا هيم الله إذا لا أسلمهم إليهما ولا أكاد قوما جاوروني ونزلوا بلادي واختاروني على من سواي حتى أدعوهم فأسألهم ماذا يقول هذان في أمرهم فإن كانوا كما يقولان أسلمتهم إليهما ورددتهم إلى قومهم وإن كانوا على غير ذلك منعتهم منهما وأحسنت جوارهم ما جاوروني معنى أم سلمة الله تعالى يقارى متى يداتك a daidai wannan lokacin da hmm. Abdullahi ɗan Abi Rabi'a da amru ɗan As suka kammala yi wa sarki bayani babban abin da suke tsoro shine a ce sarki ya kirawo musulmai masu hijira ya ce zai ji ta bakinsu su so suke kawai ma kada ma a saurare su a hana su ma magana to daga nan sai fadawan sarki suka ce bayan waɗannan mutum biyu sun gama bayani sai suka ce ran sarki ya daɗe lallai abin da waɗannan mutum biyu suka faɗa fa sun yi gaskiya domin mutanensu sun fi mu saninsu in ma wani aibu ne yake tattare da su su suka fara a can suka fara yi kafin su zo mana Dan haka kawai ni mu muna ganin ka kwantar da hankalinka ka sa kanka a rigima ka ɗauki ‘yan uwansu ka miƙa musu tafi can su je su ƙarata Nana Ummu Salama ta ce, ai a wannan gabar da masu shawara bayan sun ji kyauta <clears throat> da rashawa sun bi son zuciyarsu, ai sai sarki ya fusata. Ya ga wannan abin da suka faɗa ai bai dace da hankali ba, bai dace da isa ba da iko irin na sarki. Manyan mutane ba sa ƙasƙanci irin wannan. Ta ce sai sarki ya fusata. Da ya fusata sai ya faɗi wani abu da yaransu da suke faɗa wanda yake nufin na rantse da Allah ba zan yi haka ba shi ne ya ce la haimullah ma'ana kamar yana cewa la wallah yana cewa wallahi ba zan yi haka ba ya ce in dai har a haka yadda kuka faɗa da dukkanin sauƙi da dukkanin arha kawai mutum sashi ɗaya ya zo ya zargi sashi ban ji ɗaya sashin ba kawai ɗan ɗauke su in tura in tura musu to ba zan taɓa yin haka ba ya ce ba fa yadda za a yi mutanen da suka tsallake sarakuna mabambanta garuruwa mabambanta ba su kwaɗaici su makwabtaka da mm-hmm. kowa ba su zauna ƙarƙashin kulawar kowa sai tawa. suka zo suka sauka a gari na suka zaɓe ni suka bar kowa kuma kawai in ƙyale su in tozartar da su Allahu akbar da kallafa a lokacin bai musulunta ba amma saboda irin yadda Allah tabaraka ta'ala ya sanya mm-hmm. masa nagarta to dama 'yan uwa yana da kyau mu fahimci cewa ita nagarta da ake faɗa kamar ma'adini ne kamar abu ne da ake haƙo shi wato a ƙasa in ka haƙa wata ƙasar gwal za ka samu in ka haƙa wata ƙasar fetur za ka samu in ka haƙa wata ƙasar za ka samu wani jinsi na dukiya mai abin nan to haka fa mutane suke in ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam cewa mutane tamkar ma'adanai ne akwai mutanen kirki akwai mutanen kirki sosai akwai mutanen banza akwai waɗanda suke rabi nan rabi can gashi nan don haka da zarar wannan yanayin na mutum ya ci karo da wahayi sai wahayi ya mai da shi mai nagarta kamar yadda kuma in wannan yanayin ya ci karo da nisa ga barin wahayi sai kuma mutum ya zama na wofi shi kenan sai ya zamto ba a ci gajiyarsa ba shi ya ci gaba da cewa ni kam abin da zan yi yanzu shine zan tura waɗannan mutane su zo kuma zan zan tambaye su zan tattauna da su me za su ce dangane da wannan da'awar da wannan mutum biyu suka zo suka faɗa idan na ji bayanan da suka yayi daidai da na mutum biyu din, to shi kenan sai in haɗa su su tafi abin da suka faɗa gaskiya ne amma idan abin da suka faɗa ɗin ya sha bamban da su kuma abin da za su ce to babu shakka zan ba su dukkanin kariya zan ci gaba da kyautata musu kuma zan zauna da su matsawar sun zaɓi su zauna da ni Allahu akbar haka wannan sarki mai albarka Allah ta'ala ya daɗa girmama ladansa haka ya girmama baƙin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to kuma haka ake so a kowace irin sabga in ta haɗa da mutum biyu ko sama da mutum ɗaya wadda wannan ya zo ya ce kaza wancan ya ce kaza to in dai kana so ka dace a wurin yi musu hukunci ka yi wa kowane ɓangare adalci to sai ka saurara daga dukkanin ɓangare. Jin batun ɓangare ɗaya, komai yanayin yadda ya saƙa zancen ya nuna munin irin zaluncin da aka yi mai, baya baka latisi baya tabbatar maka da cewa fa ɗayan ƙarya yake. Don haka akwai buƙatar sai ka ji dukkanin ɓangarori, sannan kuma sai ka rinjayar da wane ne mai gaskiya. To, a nan ne za a zo gaɓar da za a fasa ƙwai, Allah tabaraka wa ta'ala zai kunyata nan mutum biyu da aka turo kuma ya kunyata kafiran makka kuma ya kunyata wa'annan fadawan da suka shaƙi rashawa suke ƙoƙarin kuma sai sun kai ƙarshen sai sun ba wa masu gaskiya matsala malam ya ce hiwarun bai na jafar wannan jashi قالت ummu salama رضي anha عنها ثم أرسل إلى أصحاب صلى الله عليه وسلم فدعاهم فلما جاءهم رسوله اجتمعوا ثم قال بعضهم لبعض ما تقولون للرجل إذا, اجتم... إذا جئتموه قالوا نقول والله ما علمنا ونقول والله ما علمنا وما أمرنا به نبينا صلى الله عليه وسلم كائن في ذلك ما هو كائن فلما جاءوه وقد دعا النجاشي أساقفته فنشروا مصاحفهم حوله سألهم فقال ما هذا الدين الذي فارقتم فيه قومكم ولم تدخلوا في ديني ولا في دين أحد من هذه الأمم قالت فكان الذي كلمه جعفر بن أبي طالب فقال له أيها الملك كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام ونسيء الجوار نأكل يأكل القوي منا الضعيف فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده ونخلع ما كنا نعبد نحن وأباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء ونهانا عن الفواحش وقول الزور وأكل مال اليتيم وقذف المحصنة وأمرنا أن نعبد الله وحده لا نشرك به شيئا وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام a nan tattaunawar ta fara tsakanin sayyidina ja'far ɗan abu talib da annajashiyo rahimahullah nana ummu salama ta ce sai sarki ya tura ya ce sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam su zo fada da ɗan saƙon sarki ya zo ya same su sai suka haɗu suka tattauna sai ɓangarensu ya ce wa ɓangare to yanzu idan kuka je ne za ku ce masa ƙarshe sai suka yanke shawara cewa wallahi za mu gaya masa irin abin da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam yake koya mana ne za mu gaya masa irin umarnin da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam yake mana duk abin da zai faru sai dai ya faru mai gaskiya baya buƙatar ƙarya domin ita gaskiya ƙarfi ce ita akan kanta ita kuma ƙarya rauni ce shi yasa zaka ga ba wanda yake yin ƙarya sai mai rauni sai mara gaskiya sai mai ƙoƙarin ɓoye wani aibu da haka tun da ya san yana da aibu bari ya haɗa da ƙarya domin ya yi wa ya ɗan cike wannan gibin da yake da shi amma idan mutum yana da gaskiya to ita gaskiya ita take kare kanta don haka sai suka ga cewa tunda a kan gaskiya suke Abin da ya fito da su daga gidajensu ya raba su da dukiyoyinsu da iyayensu da matansu da garuruwansu don me kuma za su zo suna wani inda-inda su fito da gaskiyar tsirarar ta yadda take ai ta, isa ta bayo kanta kariya to haka da aka zo najashi sai ya kirawo wato abin nan ɗinsu malamansu na addininsu na na na na nasaranci su ne a saƙifa ya kirawo su suka zo suka buɗe littattafansu dan su ji ko a saƙon da za a hmm. faɗa tun da wayannan sun riga sun kyara musu cewa ai sun cewa addinin ku wane ne wane ne da sauransu sun babbata su bari su ji ko za su faɗa abin da ya ci karo da abin da ke cikin littafin su da haka a samu gaba da za a yi musu ɓatanci da suka zo suka buɗe abin nan ɗinsu littattafansu na linjila to sai na jashi ya tambaya ya ce ku bani bayani wannan wani addini ne kuma da kuka kuka hannun riga da mutanenku a cikinsa ku ba ku shiga addini na ba kuma sannan ba ku shiga addinin ɗaya daga cikin al'ummatai da aka sani ba to sai ummuna ummu salama Allah ya ƙara mata yadda ta ci gaba da cewa wanda ya yi magana a wannan gabar shine sayyidina Ja'far dan Abu Talib ya fara da cewa ya kai wannan sarki hakika mu mun kasance mutane ne da muke cikin maguzanci muna bauta wa gumaka muna cin mushe ba alfashar da ba ma aikatawa muna yanke zumunci muna muna na makwabtaka mai ƙarfi a cikinmu yana danne mai rauni a wannan yanayi muke na rashin tabbas har sai da Allah tabaraka wa ta'ala ya turo manzo wanda mun san shi daga cikin mu yake mun san ɗan gidan waye duk mun san iyayensa mun san gaskiyarsa mun san riƙon amanarsa mun san kamewarsa ga barin duk abin da bai kamata ba da ya zo ya kira mu zuwa ga mu ɗayanta Allah shi ɗaya tilo kan mu haɗa shi da kowa a wurin bauta mu bautata wa Allah mu ciru mu rabu da duk abin da muka ga iyayenmu suna bautawa koma bayan Allah na daga duwar watsu da gumaka ya ce mi riko da gaskiya in za mu magana mu faɗi gaskiya mu kiyaye amana mu alkinta ta mu ba da ita yadda take mu sada zumunci mu kyautata makwabtaka mu kame gabarin duk abin da yake ƙazanta ne haramun ne mu kame gabarin zub da jininmu ya hana mu dukkanin alfasha da faɗar ƙarya da cin dukiyar marayu da yi wa katangaggun mata ƙazafi da ƙage ya mana umarni mu bautata wa Allah kada mu haɗa shi da kowa ko menene shi ya mana umarni mu tsaye da sallah mu ba da zakka ya mana umarni mai azumi a nan ne ah, ja'afar ɗan abu talib ya dinga lissafo irin ta'adu da tuwasu wanda manzan Allah sallallahu Alaihi wa Alihi wasallam ya zo da shi ya zo da su yake masa umarni. Gashi muna kan muna tsakiyar magana kuma lokaci ya halinsa nan za mu dasa aya sai kuma a wani sabon shirin insha Allah ta'ala za mu dora daga inda muka tsaya. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.